hawa umar daga karna ya mun shiga ina ina sai dai abin ina ina ina ne mu dai muna bukatar taimako daga gwamnati ta taimaka mana da abinci da tufafi abin da muka shiga matsala kenan tunda duk amfanin gonaki na mazajen mamaruwa ma ruwa ya cinye ɗakunan gari duk ya rushe babu muna nan muna makaranta mun rasa da zamu da kawar mu da ƴaƴanmu da mazaje mu muna tare a nan mun shiga cikin haula idan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda a taimaka mana yadda Allah taimaki gwamnati ta taimake mu ta hanyar da ruwa zai fita mu samu lafiya mu koma cikin mu yawwa abinda muke bukata kenan Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Bayan sallama da watan alheri Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Ni suna na Hamza Hassan mai unguwa murga ya ruwan da ya to bayan sallar magariba karfe bakwai mun yi sallar magariba wallahi tun bakwai din nan muka zo muke zuwa ruwan nan jinga muke masa jinga muke masa jinga sai akalla ya da mun binne buhun suminti da ledar fulawa ta fi dubu. Ya shafi gidanka? Gidana ina na farkon wannan ta kan gidana ɗakuna na biyar da kicin da komai. da tole ba abin da na dauka daga rigar jikin nan ta wallahi tallahi abubuwan da na asara Allah ba zai lasa ba sai a takaita banda kayan abinci gaba ɗaya mata ta ma ina gaba ba abin da aka dauka a ɗaki ina tsire da yara na na takwas da matata da rayuwa na da ta fita kwandam na wallahi lokacin da na shiga ɗaki na ma ruwa har iya cibiya na garin nan yadda ka san abin nan daga nan ya ce Gregor sai ka ji nan gida Arab babu iyakaci wallahi garin nan namu yalla gaba ɗaya sai da ya filas Jihar Jigawa na cikin yankunan arewacin Najeriya da ke ci gaba da fama da matsalar ruwan sama fiye da kima haɗe da ƙanƙara da iska mai tsananin ƙarhi da kuma ambaliya. Yanzu haka gonaki kusan dubu biyu ne suka lalace a faɗin jihar, mutane dubu hamsin da takwas sun rasa gidajensu. Haka kuma an samu mace-mace kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga bakin sakataren zartarwa. Kuma shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Jigawa Malam Yusuf Sani Babura. magana ta gaskiya jigawa a cikin wani yanayi ake gabaki daya kan iftila'i na ruwan sama kan iska kan kankara da kuma shi kansa flood wurin ruwan kogi wannan iftila'in guda uku yanzu duk su muke fuskanta da farko an yi kankara wanda ta bata gonaki sun fi dubu ɗaya da ɗari takwas sannan an yi iska mai karfi wanda ta yi ɓanna a kafin hausa akalla mutane shida suka mutu a wannan ranar sannan ga ruwan sama wanda yanzu an yi shi da yawa kowace lokal gama a yi akalla muna da mutane wanda suka rasa gidajensu gaba ɗaya sun kai dubu hamsin da takwas sannan mace-mace akalla mun rasa mutane wajen sittin da takwas kenan yanzu zan nan da ake kuma abubuwan nan yanzu ba a daina ba bayan nan an samu ambaliya a wurare da yawa daban-daban wanda mutane gaba ɗaya ma garuruwan su completely sun tashi daga aiki a wajen haɗeja akwai wajen kafin hausa akwai garuruwa guda goma sha ɗaya a nan miga akwai garuruwa guda biyu su koya haka yanzu zan zancen akwai idps a wajen sannan ita kanta karnayan tana ɗaya daga cikin ita ma wanda gaba ɗaya mutanen sun rasa gidajensu ba wani gida ɓaya ɗaya da za ka shiga cikin garin kuma gari ne babba. Garin Karnai da ke makwabtaka da dutse babban birnin jihar Jigawa na cikin wuraren da ambaliya ta yi gaba da illahirin gidajen mutane. kuma har yanzu mutan garin na cikin ruwa tsamo-tsamo har a wurin da suka samu mafaka kamar yadda za ku ji daga waɗanda abin ya ritsa da su da farko ga wani shugaban al'umma. Alhassan Muhammad Liman mazaunin cikin garin Karnaya kuma matsinci kanmu a wani ibtila'i da Ubangiji jarrabe mu na ambaliyar ruwa da ya zo ya mamaye mana garin Karnaya gari mai tsohon tarihi wanda kafa garin Karnaya daga barin kufai zuwa ciki ya kai kimanin shekara saba'in ba mu taɓa ganin wannan irin ibtila'i ba kamar wannan ba da bayan haka babban abin da yake damun mu a kasancewar mu a yanzu shine yanayin rahin mutsugunni da rahin tsaftar zaman da muke ciki da 'ya'yanmu da ƙanyenmu da iyayenmu da yayyenmu da surukai sai kaga da suliki da surika matansu suna cikin aji firamare blok ɗaya ka samu da matar ɗa da ta uba da uwatar da ƙanwatar da yadda ya haifa a cikin blok ɗaya suna zaune zama na kazanta saboda babu da za zami waɗansu sun cika firamare ɗin da azuzuwan jiniyo waɗansu suna can a wani gidan rediyo da aka ɗan fara na tare fm kan hanyar ringin waɗansu suna can a wani kamfani da aka fara na tatar manja shi ma mun tumla mutane waɗansu suna wani sabon gidan mai a nan kan ringin waɗansu a wani gidan mai na ƙasa nan inda suke ɗan kasuwa akan kwana ringin duka mutane ne waɗansu samari suna can a gidan man sabon gari ya'ya yake ya mana alfarma in ya gama kasuwa tar samari suke zuwa suna kwana a falo da suko ɗinsu waɗansu a can gidan man fadisau waɗansu mu a galamawa waɗansu mu a limawa matan da muke aure na kusa da makwatanmu duk ana zuwa da amalanke ne da mota a ɗebe kayansu a kai su gidan iyayensu saboda babu gudun tsuguno a nan sannan abin da yake ci mana tuwo a ƙwariya irin yadda za mu yi mu koma mahallan mu a halin yanzu yanzu kamar misali gidaje nawa ne wannan abin ya shafa wannan gari to magana gaskiya an ba mun tsaya mun yi calculation ba gidajen sun kai sama da ɗari biyar to mutanen kuma mutanen garin kamar mutum gaskiya mutanen garin da ba mu yi calculation ba mutanen suna da yawa sun fi mutum dubu ɗin da shafa ne yanzu akwai sauran gidajen da ba su a garin da ɗan guntu kaɗan ko za su yi guda goma ko sha daga ƙarshen kudu can sama yanzu wani kira yake da shi wa hukumomi kuma sauran jama'a da roƙo muna kira muna roƙo da gwamnatin jihar jigawa da ta dubi girman allah ta dubi nauyin da allah ya ɗora mata da shugabanci da kuma tausaya mana a matsayin mu na talakawa marasa ƙarfi mu ba 'yan kasuwa ba ne ba mu da wasu manya-manya kuma jami'an gwamnati a garin nan waɗanda za su ce dalilin su ma an yi wani hoɓɓasa sai dai maga Allah maga annabi muna roƙo ga gwamnati ta duba ra'ifancin mu ta duba irin ifla'in da ya jarabe mu da ta mana agaji da yadda za mu samu tsugunni mai kyau kuma da a yashe mana hanyar ruwan kuma a taimaka a mana habgada madatsar ruwan domin ruwan in ya tau da ƙarfi yar kwalba ce daga ta bakin duro yasa in yi kumbura baya sai ke fashewa ruwan wani ya bullo mana ta yamma wani ta tsakiyar gari wani kuma ta kan wannan hanyar da ta biyu gabar da gari rahin maficin ruwan nan babban cikas ne a kanmu tsututu yake da kaɗan ya bakin drum guda biyu a jere in ya zo ya cika gunhi ne ya baji ba damar da na shige wannan shi ne roƙon da muke gwamnati da ta agaza da taimaka mana a sama mana hafgada a bakin titin nan dan ruwan in ya ke wuce da kuma a dan yake mutunsa dan a datse a samu mar hanya guda daya ga kuma ungozomar garin na karnai da irin nata bayani mai sosa zuciya ni ke dora adamu a garin karnaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni a rayuwa ta ban taba ganin wannan ibtila'i da ya same mu irin wannan rayuwar ba mu je ku gani mu je ku ga gun ku ga da ya mutum zai shiga ya taka ya je asibitin cikin tsakiyar asibitin ma gashi nan ruwa ya yi lam a gun ga ruwan nan an ce ma a shiga zanna babu gun da za ka shiga a taimake mu a taimake mu kuma a mana hanyar ruwa aka mana hanyar da zai fice za a ji sauki a taimaka mana don Allah a kawo mana agajin gaggawa don Allah muna zaune wata yarinya ga ta nan har Allah ya kawo aihuwa zan gyara ta in yi mata komai abin da ya kamanta wallahi garin akan babu ma komai rezar da za mu sama da kar muka samu kama kama Allah da ikonsa muka samu muka gyara ɗan ga ta nan ku ganau ne ba jiyau ba kun gani idan ku ya gane muku kun ga kuma a halin da muke ciki don Allah a taimaka mana muna son taimakon gaggawa ga yara ga mu a halin da muke muna taimako ba abun aiki ma mu kuma ba abun da ake biyan mu yi muke don Allah me kuke wannan muna so a ka mana agajin gaggawa a ka mana dan abun da za mu ci ai mana innan muhallin da za mu danna ai kun ga ba muhalli ni dinnan daki na hudu ne ba daya Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa kuma ana jin shirin Najeriya a yau a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. Nan gaba kaɗan za mu sake komawa ga shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Jigawa Malam Yusuf Sani Babura domin mu kai mishi koken mutanen garin Karnaya da ke cikin wani mawuyacin hali sanadiyar mummunar ambaliyar ruwa. To amma kahin nan tun da yau Juma'a ga tsarabar labaran da ke kunshi a jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a daga bakin editan ta Salihu Makera. Babban labarinmu na yau mai taken 2003 Atiku da Tinubu da Kwankwaso da Obi a Sikeli ya yi nazarin fafata da za a yi ne a tsakanin waɗannan 'yan taka da suke neman su shugabanci Najeriya. Sai kuma ambaliya harkokin kasuwanci sun tsaya a kantin kwari. Sulisun ƙauyen Karnaya a Jigawa ya saura uku bisa hudu sun tafi ruwa ya hana 'yan Boko Haram sakat a jihar Borno. Sai kuma labarin da ke cewa Obalan da da 'yan Arewa suka kafa a tsakiyar Legas. yadda jikokin Hausawa suka zama Yarbawa da kuma yadda birnin da da aka san shi da Sharholiya ya zama wurin addini a yanzu sai kuma dalilin da ake samun bara gurbi a cikin jami'an tsaro in ji wani masanin tsaron a tattauna da muka da shi sannan akwai sabon salon da takaddamar asu da gwamnati ta ɗauko sai kuma 'yan bindiga da suka kama ɓarawo suka mika ga hukumomi a katsina kuma 'yan barandan siyasa ne matsalar pdp in ji ango abdullahi a gwagwarmayar da muka sha kafin kafa bankin jaiz in ji shugaban bankin zaben 2023 'yan kanewa sun sake sa zare idan muka leka kasashen waje kuma in duba tarihin sabuwar prime minister ingila ne liz truss sannan da kuma kyanwa da ta yi zamani da shugabannin ingilan uku yanzu ta shiga zamani da shugaba ta hudu sai kuma kisan fararen hula 35 da 'yan ta'adda suka yi a burkina faso da kuma rikicin kabilancin da ya ci mutum 173 a sudan ta kudu da kuma tsananin zafin da ake fama da shi a kasar china labaran al'ajabi kuwa akwai ɗaliban da suka ɗaure malami suka lakaɗa masa duka a ƙasar indiya sai gano hodar iblis ta naira biliyan 77 a jikin keken guragu da kuma awakin da suka shiga motar ɗan sanda suka cinye takardunsa a amurka sai kuma 'yan kwana-kwana da suka shafe awa uku suna ƙoƙarin ceto wata saniya ta makale a tsakanin rassan itaciya a amurka din shafinmu na masarautu kuma ya duba tarihin masarautar fitaskum ne a jihar yobe yayin da shafinmu na wasanni ya yi nazarin halin da fitaccen dan kwallon na duniya cristiano ronaldo yake ciki a yanzu inda muka yi masa taken ko ta kare masa ne inda aka rasa babbar kungiyar da dauke shi don buga gasar zakarun turai da yake so a bana a can baya kun ji koken mutanen garin karnaya da kiraye-kirayensu na neman agaji da taimako zuwa ga duk wanda zai iya tallafa musu Duba da wannan ne na tattara duka bukatunsu da suka bayyana na miƙa su ga shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Jigawa Malam Yusuf Sani Babura. To gaskiya duk mun ji irin wannan kira-kiran kuma akalla su wa'annan mutane muna da IDP camp da aka yi muna da shi ya fi shekara go kuma mun gyara shi katifu da gadaje da kayan abinci mun je an yi clinic an bude clinic a wajen 100% ba wani abin da ba mu da shi a wajen kuma muna da mutanen nan su wajen dubu ɗaya da ɗari tara da wani abu mun gama komai a shirye muke tsaba yanzu su waɗannan mutanen karnayin su muke saurare za mu ajiye su a wannan wurare kafin su zo kuma dama already muna ba su tallafi na abinci wanda za su ci a nan wajen idan kuma sun zo ba wani abin da suke bukata komai mu ne za mu yi musu duk wannan bukatun da suke da shi a wannan camp namu duk zai kwashe su tare da matsalar komai ba a illa iyaka su muke saurare ko su a dawo da sunan to amma duk da basu dawo dai har yanzu Ah, wannan duk mun yi rahoton ga ma'aikatar lafiya suna sane kuma na tabbatar sun je sun irin abubuwan a can garuruwan nasu amma dai mu yanzu zancen da ake ba abin da ba mu da shi a kan wannan namu su muke jira ita lokal government ba su ta kawo su. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya mai yawa ga abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim da Aminu na ganye wanda ya taimaka mishi da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma editan Musagir Kano Sale. A madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.